DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shiri da ke duba kan al'amuran mata da ƙananan yara. Kuna tare da Zulaiha Abubakar Kibiya. Abu namu maganin akwabe babu wanda za hana mu. Muryar Rediyo Jamus. ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu. To madalla zuwa gidan boka ko neman taimako wata al'ada ce da ta zama ruwan dare tsakanin matan Najeriya da Nijar. Ciki kuwa har da 'yan mata da zawarawa da neman mallakar miji ko korar kishiya ko kuma waɗansu buƙatu na son rai. Ga dai Aisha wata uwar gida na kuma fara da tambayar ta yadda take kallon wannan aƙida ta zuwa gidan boka. Mun sha ganin abokanmu hakan ga sun yi aure amma wanda za su aura ya taba aure ya rabu sai ya zamanto yana da ɗiya ko ɗa. to wata in ana zaman lahiya an ka an ka kawo maka yarinyan nan babu kwanciyar hankali to kenan kai kaga ana maka wasu abubuwa akan dan nan ya dan imanin da a tare da kai ai kenan abubuwan da aka yi maka cin huska ai yayi yawa kai ma sai dan imanin ya gushe ko dan saboda wulakancin da zakka jurewa in na tsakanin da kai da mijin kana kana iya amma tsakanin da kana ga uba na yi maka kenan kana iya ka sa cikin kanka dan baka na ba yasa dan ta halikin ga ke kai maka wulakancin bambanci ko kuma in ka aihu yana gudun bambanci tsakanin ɗiya to kenan duk wannan shi ma yana sa ɗan imanin ka ya gushe inda baka tunanin ka tai kai ma sai ka tai mugayen kawaye ma ba a bar su a baya ba wajen cusawa wasu matan aƙidar ziyartar gidajen boka musamman idan suka fahimci mace tana haƙuri da mijinta yayin da shi kuma yake tozarta ta in ji hajiya inki mata da miji irin wannan suna zamne ki gani mijin na bata kashi ko yana tozarta ta yana hana ta abinci yana abin da ya samu bai bata yana taya waje yana ba matan banza yana ba karuwa amma ita bai bata bai kula da ta yana wulakanta ta yana wulakanta diya tana da wata abikiya da ki gani wannan wanda suke shiga da huta sai kiga tana iya zuwa ta zo ta ce mata ke wance zo mu ta ai in muka je wurin malami kaza kaza watakila zai ka miki saukin wannan abu. Kan wannan batu na zuwa gidan bokaye za a iya cewa kalubalen wasu mazan. Domin a baya can dai an zargi mata da ƙazanta da rashin sauran ladduban zaman gidan miji. Amma a halin yanzu masana zaman aure sun ittifaƙin cewa mata a Najeriya da Nijar sai son barka kasancewar sun ɗauki gyara ga ƙunshi baƙi da ja. ga kitso kala-kala har da na ƙarin gashi haba magidanta hata salon magana duk mata sun canza saboda jawo hankalinku duk wani siddabarin ta da komaɗa matan najeriya da niger sun yi a yanzu ga ƙoƙarin sana'o'in hannu duk dai don a daina matsantawa mai gida da kawo kuɗin gishiri ko kuɗin markaɗen kayan miya magidanta wasu matan fa har wankau suke yi duk dai don su rufa wa kai asiri kar namiji ya ce an dame shi da bani bani Sana'ar nan ta wankau da matan aure suka runguma ta yi hannun riga da sana'o'in da aka san matan wannan yanki da yi. Amma duk da haka wasu mazan ba sa gani. Shi maza me kuke so ne? Ko kun manta da alhakin da ya rataya a kanku ne? An yi wannan kunce a'a, an yi wancan kunce a'a. Anya ba wannan la'ubali da kuke da al'amuran mata ba ne ya sa suka mayar da harkar bokaye in ba kya yi ba ni guri? Wani bincike ya tabbatar da cewa A halin yanzu wasu matan sukan yi adashi don kaiwa boka ya shawo kan mazajensu don su zaman aure. Hajiya ni da Magaran wata matar aure ce da ta ɗora alhakin zuwa gidan bokaye a kan maza. Mazan ne mayaudara. Me an mayaudara he a ce miki an yi Allah annabi ba a miki kishiya ke ku sakar he ki yarda. ta waje kan ki zo gida kin yarda mijinki baya ya ba arme ko ko wadda ya iske a cikin gidan he mata wulakanci ke kuma tana yiwa in kika zo an ture ki ga ki da ɗiya an ba ki baya kenan in kika tashi ko ta bar maki ita ɗai ce gare ki cikin ɗaki ai dole za ki kai ta gurin boka ya miki magani ko malami domin biyan buƙatar ki hankalin ki komo ke da mijinki. Yayin neman aure dai namiji ya iya magana da murya mai taushi har idan mace na ciwo da shi ake jinya. Amma da zarar an yi aure sai mai gida ya canza ya koyi ɗaure fuska da zarar ya shigo gida ba wasa ba dariya. Uwar gida ta kaɗa ta raya ta gaza gano dalilin wannan sauyi. Karimatu Tureta wata bazawara ce da mijinta ya sake ta kuma yake kishin ganin wani ya aure ta. Wallahi suna idan saboda wannan miji in ya rabu da kai yana bakin cikin ya ga wani ya zo ya ɗoke ka don saboda yana ga bakin cikin me yasa yadda ya ɗoke ka nan da gidanku ya ga daga gidan shi ba haka nan ka hito ba kenan yana bakin cikin wani ya ɗoka ya unhwani da kai in mun shiga malamai da bokaye wallahi su ma suna cikin malamai da boka mu duka ka kafu ne Malam Ali wani masanin addinin Islama ne a birnin Gaya na jamhuriyar Nijar kan wannan batu na zuwa gidan bokaye don neman taimako da mata ke yi. Ya shawarci magidanta kan su kiyayi wulakanta mata ganin ragamar aure na hannunsu domin gobe kai ma sai an wulakanta 'yarka. Rashin adalcin da mazan ke kwatantawa mata din. ta fuskacin watsi da su ko watsi da lamuransu su koma ma wasu matan daban ko kuma matan garka shi ke lingiza waɗannan matan domin su ga sun ciwo kan mazansu na aure wannan yana daga cikin problem na farko problem na biyu kuma akwai jahilcin su matan wanda suke so ko da su ɗaya ne dai sai zan su ɗaya ke faɗi a jiya. Ala gafarta malam ko a ko ta ingantacciyar hanya da mata za su bi don warware matsalolinsu na gidan aure? Idan dai su matan musulmi ne ai da ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne mutum ya je wurin boka. saboda boka yana kisantaka ne da Allah saboda shi boka yana karɓar umarninsa ne daga aljannu don haka shi kuma musulunci bai da musulmi ya aiki da aljannu ba wannan a gefen musuluncin su kenan sannan kuma a gefen mutuncin su duk wanda aka san tana hulɗa da boka ba ta da mutunci gaskiya ba ta kuma da kima kuma koda tana yi ma boye take ke ga duk abin da aka ce ana yin shi boye kenan akwai me akwai illa gare sa to jan hankalin da zan yi musu da farko dai su ji tsoron Allah su sani cewa duk maganin da suke nema akwai shi ba sai sun je wurin boka ba to musulunci ya zo da abubuwan da mace idan tana aikata su za ta mallaki mijinta sannan kuma idan mijinta ya kasance mashiririci ne ko kuma mara adalci musulunci ma har wayo ya kawo abubuwan da mace in za ta yi a musuluncen ba tare da ta fita ba kuma za ta iya mallakar mijinta ko ta ciyo hankalinsa ko kuma ta maido hankalinsa daga abin da take gani yana da aibi. Karfafar gaba da tashin hankalin da magidanta suka jefa mata a ciki ya janyo wa magidantan kitso da kwarkwata. Sakamakon yadda wasu bokayen suke wuce makaɗi da rawa tsakaninsu da mata, duk dai da niyyar bayar da taimakon shawo kan mai gida. A ɓangaren mata kuma, idan kin ce ba kya son kishiya, hajiya in ce ko baki haifi mace ba, in kin haifi mace kina so ta yi aure? Ga uwar gidan da ba ta barin kishiya ta shigo ko ta zauna. To ga shawarar masana. Ki tsaya ke ki kwantar da hankalinki cikin abin da kike ciki ki ganin ga ko kama Allah Allah ya tausaya miki ya hidai zuwa malamai ko bokayen nan tunda yanzu karya ta yawa. sakamakon rashin tabbas ɗin wannan ɗabi'a ta bin bokaye da kuma irin barnar da cin amanar da ke tattare da lamarin ga shawarar da wata uwa ta bayar daga jamhuriyar Nijar. Abin da mutum na ta da si wurin bokaye ko ko wurin malamai ci saye wani abu mai kyau ci sa cikin dakin ki. Wasu boka in mutum ya tai wurin su ba su yi mata komi sai abin lalace. Babbar barazanar da matan da ke bin bokaye ke fuskanta da ita ce yadda wasu bokayen masu muguwar manufa ke batar da wasu matan ta hanyar aikata masha'a da su duk dai don bukatar matan ta gaggawa biya akan wannan ma malama asama'u tijjani masaniya kan al'amuran aure ta yi ƙarin haske bokanka na ƙalƙashinka malaminka iya ka sutura kashin hudan mishi kayan da zai sa ka ɗauko ka gwada mishi wanga za ka sa wanga za ka aje iyaka gwalgwado to me zai hana ya yi hangen bai hangi wata ba amma miji ya zo don wasu yan uwana mata sa karkaru wai bisan ba mata hornuwa a miya yau kenan me zai hana miji ya je ya armi kuma aka kaka ce an hitine ka abu To da haka kuma shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin Ramatu Isa Wanke. Wakiliyarmu ta gaya a jamhuriyar Nijar nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.